ce a cikin watan takwas rana uku a cikin watan takwas rana ayin gono kan ka bon bi bandi hannun nai cafku ban nima da nai su oh. ifai ku fula kan eh, Continue. yon ba si kuma ne har nan amu zumbu amma bi kuma abaran kan sai ni ba je nan yau kai kai je mai gobu wani kuna yi wasu ba mu na tattare da ma mu kai ka goye samu ai go bi ban nan mane ha wal ya mu non go ka ai ai kai zile samu ago ka

a cikin watan takwas rana uku a cikin watan takwas rana uku mai gida furfurun dira ba salamiya mai gida fanda kayan mai gida ainihin fanda kayan hannu wa yi funo kan dubu kan kwaro wasu bai kudu fulan zamaiwo bani koyan wa motalino talino dole no foyan irko min nosu wallahi da na yi no dinga ba mu kakata nuwa shaitanu bumbono zati aiwa si nuwa tu kul sa kulla gunai wo halai sudu lakkal kanai batu morai ga koltarai iko min no su to goro goro mun min san dai wallahi ne ne Allah kullum matsala ba ta karewa gaisuwa ma wani laihi ne Allah ba ka hakuri ni ban iyawa wallahi wallahi hausance zo wai wasu bai matkan ai tekin hiji wallahi ne ne ai na ifun kwara da hare ga ga jau ga ga hari follan ko ni man kan da ise ni ka kaka ne ni kai ni ga yi disan sanni bi to kana jin yunwa baka aje abincin a kudin da huwa bai mutu sai lur gite gudu wari ni man ba dal nan ai sai man na gudu nor kan gidi ni sai haro dai no dinga bai kan da ni sai ai ai ga bai kan ni ga bai kan ni zai ga caske suka kani ni ga hini sai hauru dai no Eh, izaidi cosa sukkane di hawru ne wata ni girma wai kai shi da aurodin kantin na mi cabin sai ma ke ka tasi ni ban iyawa baka bani kuɗi ban da huwa kuma bani da kuɗin da zan maka da huwa ba sata zan yi inda maka ai sin da ai man dake har wano dinga bai kakan da nise wo kan ni tai zan kai sanye mu kan dai sai ni gnai sai man kai na hauro kun wa hai kun no sino irko sai tai musu musu isa nu sanu tai zauna ba har gima bane a tai na sun ga ina hauro fufa ai no rogai ga

bakin ci ne ai ne hannu lakkar tuna dai bakin ciki kadin ka ka mina hawo da yi wallahi ne ya son wa ai ne kan sai wankan wankan ai gi sai bonse tunda dai kai baka tausayi na ina ka maka wanda na aje mu kai naka ci eh to duwa diya din non ka mun zagayya to kan kan dai sai ka kuma ka rai sai kan sai ba ni mun wa kan da kai na kan sai da za ka fita komai baka bar mu in ba da muka yi da bire ba wanga ma ba ka sani hey aran wai birthday ne hakuka hana ran ni birthday fa ne ka daidai kwaro ko mabur babu wani kwaro ko mabur oh baka bani komai in ba nai da bire kana samu ce in kana ci wallahi an dunyo ai kuka ni ta hauro kai di ka dai nuwa to ce ce ka hidda yunwa yunwa eh wani yunwa sai ga ni bai wallahi ni kai bai wallahi mm, ai bai ai bai ra nai gokin gonan dine wallahi niga bai zai kul vila ranar ni da wallahi mai hawi no mai hawi ne ah, hawi ni mina jifo ni mina jifo wono niga bai mu koriya ta ji cikin ta hmm. niga kuwa kan mambu no gita ai oh. dai mambu ya ta ai kure ya ta jira mai no kinta eh, ai ai ai yamo dai no gai kaka eh. ai hauro kan da yan zeno nan shaitan tare tunan abin hauro ka daidai nan wabo aurai ga mu sanni sanni nkuni hinne kadu ko hauru yi taise ka dai dana to hauro wai gango mat ku kukan ne ka dai wo wo funne o na mi chabni sai mat ki ga tase ya pa pa pa visa sat kore mono wallahi wo kai man go sala milke be tangino tasora man ta sat kore e sat kore amboni duwan hale in ba da na yi deburiye ba an ka ce maka kana samun ko sa tukara in ne ka same shi ne in ba ka ci mai domin abuna ha eh pe za sa tukara in boro wallahi wa kai na gosala ai mi da gice be tan jigar ta sura man ta sa tukara ce kai ne dan gino sa in ma in ba na yi deburiye kana samun shi ne ka ishe ni fa ai shan ai wasa sa tukara ma kan guna da samu sunan ni ga ai sai ne ni kai kai can ba in ba ci ni ina ci dama na wane na aji maka in ba dole ba ina zama da kai ne ka ishe ni ka bakin cikin kai ya kashe nayi wani nayi wasa din sun wa musa bai gina yayi gun waye ba wallahi ya san cho anai anai feri wallahi boro Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum bani. Bano dai ne. Ana shi matakai gurbai Mata sai na rike matakan ni bai bai da babanka kullum tashin hankali komi na yi ba daidai ba shi bai bar muna ci kai ne dai man da ke amsa bai ka gaisa kullum sun ai dai buriya gaisa tu kware te ni kai ne in wawan kan ai sai ban sai kai no bai gai kai ne hadda karyan ha ayo wani wani abu sai sai burema a to ga wallahi no no wa no so wallahi no ra mun no fugi ne no mu kai ne amari no badal ka go fatta badala kirbe kul ya din alcir kare si ngwari si hay kul sino ai no de buriya de sa tu kware te idizan kai mu ma wun kai gi ba sai boda ne ai ai bakar ai sallah sai an tasa gindau kai har da kariyan ha wani ga te mun ai wadu man taran sai don ni na ta gidan mu tunda ba dole bana wani wani ne misalan asi ne kwa don misalan a bar shi wanga maganan manya ne datti zai no kamata ga salam wani man ta zanka wani nan mm. datti misala In inga kan na hayati in ga no koi salan asi wani ne ne koi salan asi mora mora mora ai wai ni bai matsala gare shi problem son din sala gane no nin dan hau gutu ta yin dugin sarin ganin izai gamar ai si hilfa a ah, mace ne san mino me gunnan kan ka gin shi gunnan kan yi rogo yaran ga ifuna ni sambu oh, ifuna ni sambu a shigin hago ya fiya go sabe galakal tunai da kin bonko ne sala son makwai di fugore albere mu fahaman dise in ba haiki go di wasi lakkal kanera kullun tashi hankali babu ci babu sha matsala ha inda ma akwai kwanciyar hankali ne ai babu shi ita ko kaɗan kullum ni ke ga yarinya karma na ƙare cikin problem susi a gaskiya ban iya wallahi ya kai suru win suru win suru tuntun harin suru ga surai hote don da sin suru larin babu don manti son da tun da ɗaya na tafi gidan mu ha da na bi gidanmu. mu wasu bayan kai bayan kai na ce wallahi E ci banke gina se sondu bor salam bor babu se mu imji bor tali imne wo bor zanki ya boro izi ya munu ifo bor bor bor sindira spe ifo di fo yan bor ke man tiya dunno ba bor babu no dan talce bor ka bata bor ma fahaman da shi ni shiru ku bar shiga shiga duniya to mamma ni ne dan kai shuka funya mai wu est ce su ko dia ko ngi ci te agudu sai solution a walla kai walla ka ganta dunni na gaji na wahala da ko yanzu na yi hankali ka hankulin shi ya kashe ni gaskiya sai ka gani. Ran ko riga. To Allah ya ba ka kai. Amin. Amin gobe.